duba darimi na 84 zai ga hukuncin malamansu ta harijin da suka cewa hadisi ne isnadin sarjalu husikat hadisin ina malamal umar bin lakadab ya ga annabi dan ya kaɗaita da ruwaita ba mamaki buhari bai ga annabi ba kuma bai ga ibn dahman ba mutum biyu ne tsakaninsu gunwaye karba shine kan buhari kan ƙasa zaka yi magana ba kan sama ba magana kan aini kalamul akran yu'wa wala yurwa wannan idan da ka kawo abin da ya wanke buhari kan riwayar amma ga ibn hajar baki uku ya kowanne karo ya gaskata kenan kan cewa isnadin hadisi wannan isnadin da ya kawo ba a sami wannan riwaya ba shi kuma wanda ya ce ya gaya mai an san mutum biyu ne tsakaninsu da shi bai gan shi ba hanya ɗaya da ibn dahman ya faɗi maganan nan ba wannan ƙazantar ɗan sama ne kawai fikirar farko ce ziyarar gidan ummu sulaim ba magana gaba ɗaya bikin na na zainab buhari shi san inda ya samu ta to in kana son mu tabbata gaske kake fito mana da inda ya samu ibn hajar dai gashi baka kuma ce ne mai zaka ce ne mai ƙarya ka ɗauko ta nesa ga wadda na faɗa yanzu tauna ta ma. an ɓata annabi yana abin da ba a yi ba don ya tabbatar da ɓatawar ita ya kamata yanzu ka tauna shin abubuwan da na faɗa yayin nan ya yi ko bai ba kakka tafi nisa ga wadda yanzu muke kanta sannan ka haɗa hadisai biyu gu ɗaya hadisin ummu asim da na bahisa na bahisa daban na ummu asim daban ummu asim ba maganar runguma maganar shafa ce bahisa shine na runguma kuma ka duba har su masu takarijin dan ba lokacin tattaunawa da suka ce da ifi ne da ifi ne gaskiya da yake ɗaya ce in ka je a na darimi za ka ga sun ce rijaluhu siqatu wannan yake nuna da tsaki a magana kuma ni na bita wannan tad'ifin na ƙarya ne suka yi shi a bisa sharuɗin su hadisi sahihi ne a kuma littafin in ka duba za ka ga a riwaya hadisi isnadi ɗaya kuma ya tafi ya inganta shi ya soke ya soke ya tafi cikin darimi ya soke shi abu dawud ya soke shi a musnad ahmad ya tafi darimi ya inganta shi in ka duba za ka ga wannan utubatu bin farqat ina son ka faɗa min malami ɗaya da ya tabbatar da suhubarsa bayan Husainu ɗan abdurrahman Magana suhubarsa, shi ko Husainu ɗan abdurrahman a sa rana mai magana da kai, akwai shakka a musuluncin sama gaba ɗaya. Duk ƙarerai nan har na runguma annabin duk shiyar waice su, na shafa waccan shiyar waita. Yana da hadisai kazamai kan ma'aikin Allah. Na'am yana cikin rijal Bukhari wa Muslim. amma alamomi suna nuna hakikar munafiki ne bai imani da ma'aiki ba in kuma da wani malami da ka samu kar ka ce min ai a wasu gaba an samu hanya ta hadisin to za ka faɗi cirewa ya rawi ɗaya cire domin shi wasu gaba isnadin nasa ya koma ta kan ibn abi asim ne to koma al'ahad wal masanin ka duba ka ga cirewa yi dan gudun da tuhuma kan wannan ya datsa isnadin ya jona shi wannan kuma ita ce matsalar da nake ta fito da ita a kullum kuma kamata ku ɗebo ta ku tauna ɗaya bayan ɗaya ba kawai kun take duk dogon karatun da ne da na ce babu abin nan ai da dalilai da na faɗa na ce babu kamar hidimar Anas kafin mu tafi rigima yanzu gurin Anas fara tabbatar min da cewa ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi yayi wa Annabi hidima ta yi sakan ɗaya kaga ba ku ɗauko nan ba domin na yi bayani cikakke a Buhari kansa magana hudu ce duk tai karo ba za ta haɗu ba tun addu'an annabi madina yake hidima bai san annabi ba sai da za a haibara yana magana da za a tafi yakin hudu kuma shi kadai ne daga shi sai ma'aikin Allah ya tafi abin da aka goma mintuna na bashi amsa su yake da magana a kai kuma su ma zan bashi amsa a kai amma kafin nan ka fara tabbatar da waɗannan tukun mugun matsoraci surkududu langwai mata maza matsoraci a ina anas igaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine maudu'in da muke kai saboda kada mutane su dauka mai akan waɗannan abubuwa da suke jawanib su ne muke da magana akai abu na biyu a gurguje malam yana cakuɗa wasu mustalahat na malamai shin idan aka ce da hadisi rijaluhu thiqatun ko a ce rijaluhu rijalus sahih yana nufin hadisi ingantacce ne yana da kyau malam ya koma ya ga me malamai na hadisi suke faɗa akan wannan ga wannan littafi na almudawi li'ilal jami'i sagir wa sharhil munawi yana da kyau ka karanta dan ka san bambanci tsakanin hadisin sahihun da kuma rijaluhu rijalus sahih da kuma rijaluhu thiqat domin zai iya kasancewa wannan thiqa ne amma a samu me inqita'i zai kasancewa wannan thiqa ne dukkaninsu amma hadisi ne wanda yake me mu'dal zai kasance rijalu thiqat amma hadisin ya kasance mursal wanda wannan kuma duka nau'i ne na illoli wanda mazajensu kuma za a ce da hadisin idan an ka a ce kuma rijaluhu thiqatun ko rijaluhu rijalus sahih wani yana kyau malam ya dinga bambance tsakanin waɗannan mustalhat din abu na na gaba maganar da malam yake ta shigo da ita tun ɗazu manta ne saboda yanayin lokaci da mun danna maka matsala na Anas dan Malik yana tabbatin sai a Khaibar sai a Khaibar sai a Khaibar wannan tuntuni ibn Hajar ba da amsa akai wanda kuma a karatukan ka muna nan da mintunan da ka zo cewa kai ba amsa amma kuma amsan mai ibn Hajar ya ba da ita ibn Hajar aka kaba ruwa ya ce Anas dan Malik annabi da zai fita Khaibar ya ce a ka masa me yaron da zai masa hidima karshe sai Abu Talha sai ya kai masa Anas dan Malik shi yasa ma ibina daga da tashi sai yake cewa ba wai a nan ne Anas dan Malik ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tuntuni suna tare amma yanzu wata hidima ce ta musamman ta daban special duty ne annabi zai bayar iba abu talha neman wanda zai wannan aikin shi kuma abu talha sai ya ga to ai ga ma anas yana zaune sai ya ce da annabi sallam to ga anas ya je maka hidima wannan shine abin da yake a cikin waya wadda ɗaliban ka kana cewa da su ba amsa ibn hajar bai bayar ba alhali kuma amsa mai tana cikin littafin sa nasa na fatul bari wanda da da lokaci da mun ɗauko mu haskawa al'umma saboda ya kasance sun kalli wannan abun domin su tabbatar abu na kusa na ƙarshe shine mala yana karanto zantuttuka amma gini yake a kan ruwa ya ce guri uku ibn hajar ya tufka dogara ya ce an yi kaza ya ce an yi kaza amma fa babu fa littafi ɗaya da ya buɗe ike karantowa babu gu ɗaya da inunawa al'umma kawai zantuka yake a karuwa a da aka wannan kaga tuhuma ce wacce take mai bata tabbata ba balle ma a yi martani a kanta mu dawo kan abubuwan da ake tuhuma ka akai duk da wannan shine mudakala na karshe cewa ga sunan ka kasa kawowa mugun matsoraci surkududu langwai mata maza matsoraci waɗannan duk baka kasu ba wanda kuma mun karu waya ingantacciya kan cewa Anas dan Malik ya faɗa ya nanata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ashda'in nas shine mafi sadaukantaka mafi jarumtan mutane shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ma ƙarshen hadisin faɗi wata daraja na taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ta kasance ba ta da sauri afwan taguwa na eh, abu talha abu talha afwan dokin abu talha ko taguwa abu talha da baya sauri amma daga lokacin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau kansa albarka ta sauka marmar wani albarka ya sauka akan wannan mai doki ko kuma wannan raƙumi na shi abu talha radiyallahu ta'ala an sai kasance inda za a yi gasa ta rigegeniya to wannan dokin ko wannan taguwa ita ce ta ɗaya to wannan fa shine gwayon Anas dan Malik bayanin daraja mu'jiza fifiko girma ɗaukaka mutunci na annabi sallallahu alaihi wasallam amma yau gashi an waye gari kawai sai dai me a ɗauko wani zance na daban sai a ci Anas dan Malik sai a ɗauko wannan sharar sai a ci Anas dan Malik amma kuma ana zuwa aka ce ina wajen sai a ce a'a ba wannan ba wancan ba a zo kai ba ko ba wannan muka tsara ba alhali kuma mai amsa ce babu a daka wanda yake tabbatar da cewa waɗannan zantuka su ma kai ne ka kirkira ka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum to alhamdulillah da har mai kararrawa zai buga sai malam kabiru ya yi sallama a wannan shine minti biyar biyar da ake ba ma kowannensu ya yi ɗauraya kuma wannan shine ya kawo mu ƙarshen wannan zama na tattaunawa kuma kamar yadda muka faɗa a wata gaba wannan tattaunawa da ake bayanan da ake kowa dai yana jin su da hausa ake bayanin nan babu wani abin da ike shige ma mai sauraro a duhu mai sauraro shine hakikanin alkali akan wannan tattaunawa da aka yi kafin na gabatar da abin magana ga mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci na? eh amma ai za ka yi bayani na ƙarshe eh shi ne nake cewa kafin na mayar da abin magana zuwa gare ka A'a, ai magana ta kare. tun farko muka yi ta neman ka cewa in kana da littafi ka ɗauko ka karanta a ai an ba da lokaci a lokacin da ake bayarwa su suna ɗauko littafi su karanta su buɗe a ai kai ma a ai kai ma kai ma a an ba wa kowa cewa izo da shirinsa za a zo a tattauna kowa da irin shirin da ya yi in kana da hujja da kake so ka ka a littafi kamata ya yi yau ko da zaman daga ina zuwa ko da zaman daga yanzu zuwa magariba ne ba zai yiwu ka zo da littafa ɗari biyar ba ka buɗe shafin da kake so ka yi reference da shi kai masa alama ba ko daga nan za mu zauna zuwa a salatu in dai ba ka yi alama ga irin shafuffukan da za ka yi reference da su ba to in ka buɗe ai daga an baka lokaci za ka iya karanta kamar yadda duk su sun karanta A'a ai ba dole sai ka karanto abin da littafai ɗari biyar ba to yana mukaɗa kaga wannan so abin da ya bayyana daga wannan tattaunawa shine a dukkan waɗannan gaɓoɓi guda shida da aka tattauna a kansu da tambayoyi da waɗannan malamai suka gabatar ma malam abdul jabbar abin da ya bayyana daga wannan zama da kuma waɗannan tattaunawa da aka yi na gaɓuɓɓa guda baku a shida da tambayoyin da aka yi ta gabatar ma malam abdul abin da ya bayyana shine a kowace gaba duk tambayar da aka gabatar ma malam ba baya tsayawa a kan tambayoyin da aka gabatar masa baya tsayawa ya ba da amsoshi a kan tambayoyin da aka gabatar masa saboda da farko yana cewa babu isasshen lokaci na biyu yana cewa a tsaya a kan wato maudu'i guda ɗaya a yi magana amma shine in ya tashi baya tsayawa a kan maudu'i guda ɗayan sai ya yi ta yawo ya haɗo matsaloli daban-daban maimakon ya yi adiresin ɗin ainihin tambayoyin da aka yi masa sannan kuma abin da ake bukata a kan waɗansu tambayoyin shine cewa in, in ya yi da'awar cewa maganar da ya yi ta kaza daga littafi kaza ya gani in an buƙaci cewa ya buɗe littafin ikaranto ma mutane still sai ya ba da uzurin cewa babu lokacin da zai buɗo littafin ikaranto wa mutane waɗannan dai duk waɗanda suke wannan wuri sun san abin da yake faruwa don haka wato ainihin misali in abin da nake faɗa ƙarya ne duk wanda suke nan sun gani A ai an ba mu kowa dama an ba wa kowa dama cewa ya buɗe littafi don haka abin da i bayyana a wannan zama shine ne waɗannan maganganu waɗanda suke tayar da husuma a cikin al'ummar musulmi kuma saboda kasancewar maganganu ne na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wato uh, malam jabbar yake gabatarwa a karatuttukansa da wa'azozinsa an zo an yi wannan zama an masa tambayoyi a kai amma abinda da i zahiri daga cikin abubuwan da aka yi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 wannan al'amari ne mai girma na ji girmansa kwarai da gaske ina gabatar da godiya mai girma kwamishina kuma ina fatan za a isar da wannan godiya tawa ga mai girma gwamna khadimul islam akan wannan alfarma allah datar da mu abinda dai muka nema shine yardar allah da kuma kare mutuncin manzon allah sallallahu alaihi wasallam allah ya samu dace wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alhamdulillah kamar yadda ake gani taro ya yi zo ƙarshe kuma kwamishinan harkokin addinai to an ce kamata yi a ciyaman na wannan zama yi jawabin da turanci saboda ina ga 'yan jaridu wasu ba sa fahimtar harshen hausa Honorable Commissioner for Religious Affairs, the Chairman of the Sharia Commission, Kano State and other permanent commissioners that are here, distinguished scholars that are all, all here, uh, security men, gentlemen of the press, we have come to the end of this sitting, which was a sitting for the purpose of dialogue between Malam Abdul Jabbar and uh, on the other hand, a section of the Muslim scholars in Kano who disagree with Malan Abdul Jabbar on his contentious preaching, as we said earlier. Contentious preachings and issues that he raises in his teachings and preachings. Issues that are blasphemous as far as these scholars are concerned. Issues that are sacrilegious, issues that should never be associated with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, issues that are damaging to the honor, the nobility, and the sublime position of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. It is for the purpose of reaching an understanding between these scholars and Malam Abdul Jabbar that this sitting was agreed upon and approved by His Excellency the Governor of Kano State, Khadimul Islam. And today, by the grace of Allah, we have had this sitting. And uh, we have had about three rounds, I mean, six rounds of discussions on several issues at each round, different issues were presented, and all these issues were discussed exclusively different from other issues presented in other rounds. From what has transpired in the discussion, what has become clear is that these scholars, these scholars challenged Malan Abdul Jabbar on some on, on the contentious issues that he raised. At the beginning, he complained that the issues that were being raised were not part of the issues that were presented to the government of Kano State. But then the audio that these scholars presented to the government of Kano State was played at the instance of the Honorable Commissioner and it became very clear that all the issues that were being presented to him were part and parcel of the audio that, were, that was presented by these scholars to the governor of Kano State. And after all the, the six rounds, what has become clear is that Malam Abdul Jabbar failed to answer the questions that were raised by these scholars. He failed to answer these questions by dodging the questions in some way or by bringing issues that are unrelated to the questions at each particular instance or by you know beating about the bush without necessarily standing on the actual issues that were presented to him at each particular round of discussion from what has become clear and as i say Malam Abdul Jabbar did not answer those questions to the to the satisfaction of these scholars and to the satisfaction of every objective observer because these discussions were conducted in an orderly manner and the issues that were raised were very clear and what was expected was when issues are presented to you in any dialogue, you should, you should precisely and straightforwardly address those issues. You don't have to bring other unrelated issues. You don't have to beat about the bush. You don't have to, you know, talk in a way that you divert people's attention from the actual issues. And this is what happened. And it is for this reason that we said that Malang Abdul Jabbar did not answer those questions that were raised to him and presented to him by these scholars. This brings us to the end of this dialogue between these scholars and Malang Abdul Jabbar. And every objective listener or every objective mind that watches the videos would come to this conclusion. Thank you, Honorable Commissioner. Thank you, brothers and sisters in Islam. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alhamdulillah dama can kafin uh, shugaban wannan taro ya yi bayani da turanci ya faɗi da abin da zai faɗa da harshen hausa saboda haka a daidai wannan gaba zan gaici a uh, mai girma mai girma kwamishina don shi ma ya yi nasa jawabin na godiya honorable commissioner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 ɗaya daga cikin gwaraza da aka nemo shi zo manya-manyan malamai da suke nan assalamu alaikum alhamdulillah muna gode wa Allah muna gode wa Allah muna ƙara gode wa Allah an yi wannan taro lafiya an zo sa lafiya duk abin da ake jin tsoro alhamdulillah Allah ya kaɗe shi mai girma gamna kamar yadda muka faɗa tun daga farko a matsayinsa na jagora an kai masa ƙorafi akan wannan matsala ta an ɓata manzo an faɗi magana an yi kaza ga matakin da aka ɗauka shi wanda ake zargi wanda ake tuhuma ya nemi a yi masa adalci kuma gwamnati ta karɓa alhamdulillahi mutane sun ta ɗan magana da yawa gwamnati ba ta son ta yi gwamnati tana ƙin yi gwamnati ma'ita kaza har daga waje an yi ta maganganu waɗansu sun yi ta faɗin maganganu manya-manya har an shigo da iyalinsa ciki an shi ba abin da ba a yi ba a takaice dai yanzu gwamnatin jihar kano ta ɗauki gaban gabarar cewa a yi taro an yi don haka muna jinjina wannan nasara ta mai girma gwamnan jihar kano ce dr abdullahi umar ganduje khadimul islam ya taimaka addini kuma ya taimaka malamai da kishirwar abin da ya dame su don sun kusa yin bore amma dai yau komai ya ƙare babu shakka za mu yi godiya ga jami'an tsaro na farin kaya wato dss kenan da kuma masu uniform su kuma 'yan sanda kenan saboda muhimmancin tsaron da suka bayar a gari zuwa nan aka yi taron nan lafiya aka gama lafiya mai girma kwamishinan 'yan sanda saboda muhimmancin wannan abu da kuma tsaro ya turo mataimakinsa gashi muna tare da shi ya turo manya-manyan jami'ai amma sai da ya zo da kansa don ya gaya abu yake ciki ya ake ciki shi ma na farin kaya dss bayan ya turo manyan jami'ansa shi ba ma ya gari amma yana magana da su me ake ciki me ake ciki to an yi lafiya an gama lafiya yanzu abin da ya rage illa mutane sun ji abin da ya faru za su yi hukunci za su yi ɗauka me aka yi me aka yi me aka yi an ji ya kuma rage gwamnati ita kuma ta ɗauki matakin da za ta ɗauka amma mun tabbata kamar yadda mai girma gama na ya faɗa an gayyaci malam abdul jabbari ya zo nan gurin cikin aminci kuma za a mayar da shi gida cikin aminci in allah yadda an gayyaci malaman nan cikin aminci an ba ku mota kun taho an ɗauko ku za a mai da ku inda aka ɗauko ku cikin aminci an gayyaci 'yan jaridu su ma sun zo cikin aminci za a koma cikin aminci muna fata allah ya wannan taro albarka allah ya sa wannan abin da aka yi ya zama wato mabudi na toshe wata kafa ta fitina musamman ga janibin jagora annabinmu sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi karfin a taɓa shi a wannan ya nuna cewa annabi shine annabi malamai ba za su haƙura ba mutane ba za su haƙura ba ko me aka yi annabi ba za a haƙura ba muna kuma ba da shawara a gwamnatance idan za a yi magana a yi daidai da hankalin mutane mutanenka da kake magana da su to ka yi magana daidai da hankalinsu kuma in abu ba zai amfanar ba bai kamata a taho da shi ba da ɗan uwa shak malam abdul jabbar a ɗan uwa ne ana tare ƙani ne ya tafi matafiyar malaman da suka gabata tun daga farko ake ta buharin nan ake ta buharin nan ake ta ko da distorted ko da hadisai marasa kyau a ciki sun gani sun yi shiru tun daga zamaninsa har izuwa yanzu da yanzu ba mu shiga wannan matsalar ba don fito da abu wanda yake a ɓoye ma ko an yi shi ba shi da amfani muna fata ku malamai ku iya bakinku rigingimu na addini suna da tsauri rigimin da suke tsakaninku na kadiriya tijaniya izala shi kansa allah ya sa wannan taron da kuka yi kuka haɗe kanku ya zama wato wani mataki na a zauna lafiya ku iya harshen ku ku yadda za ku jawo hankalin al'umma mu tafi mu gudu tare mu tsira tare allah ya ba mu zama lafiya muna godiya a madadin mai girma gwamnan jihar kano da gwamnatin jihar kano muna godiya shak mala abdul jabbari da ya amsa wannan kira ya zo muna godiya ga kunzumin malaman kano daga ɓangarori daban-daban da suka zo suka zo godiya ta musamman ga shi profesa da ya bar aikinsa ya kamo hanya ya taho muna godiya ga jami'an tsaro da suka zo allah ya tabbatar mana da alheri assalamu alaikum